Sashin Hausar muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da haka ibrahim kalmasi garba ne da usman kabara da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke muku marhaban a lale a shirinmu na wannan daren ranar litinin 16 ga watan mayu za ku ji yadda ta kaya a takaddamar da ta gaure bayan muhawarar da aka yi a majalisar wakilan najeriya game da ƙarin farashin mai da gwamnatin ƙasar ta yi za kuma a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na hirar da aka yi da tsohon gwamnan jihar jigawa su lamido kan batun ɗinke barakar cikin gida a pdp gabanin babban taronta za a ji cewa matar hafsan hafsoshin sojin sama ta ɗau nauyin koya ma yara ko ko matasa wajen 150 ayyukan yi kuma kamar kowane daren ranar litini aliyu mustapha na sakkwato na tafa da labaran wasanni yanzu kam a gyara zama a sha labaran duniya Jama'a asalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Man fetur ɗin Najeriya da take samarwa ya yi ƙasa kusan da kaso 40 sakamakon tada kayar bayan 'yan yankin Niger Delta masu kai hare-hare kamar yadda karamin ministan mai emmanuel kwaciko ya bayyana ya sanar da haka ga manema labarai a zauren 'yan majalisar wakilai a yau litinin inda ya ce yanzu samar da gangan man da aka saba na yawan da ya kai miliyan biyu da dugu biyu wato dubu ɗari biyu a rana yanzu yan koma ana samar da ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ne kawai a rana sannan kuma akan dala amurka talatin da takwas bisa farashin kowace gangan mai ana asarar gangara kimanin 800 kenan a kullum najeriya dai ta ta'allaka ne gaba daya kan yawan gaggan man fetur da take samarwa a kullum wanda ko kasafin kuɗin bana na shekarar 2016 ya yi hasashen bisa samuwar gangar mai ne miliyan biyu da dubu ɗari biyun da aka saba samu a da 'yan tsageren sun shafe shekaru fiye da goma suna fasa bututu tare da satar gangunan man ƙasar ko kuma bata wuraren da na'urorin haƙan mai suke a yankin yankin karshe ministan ya ce gwamnati za ta dubi lamarin na afuwar nan da aka yi a baya ga yankin na neja delta tare da nuna najeriya za ta kashe makudan kudade a bangaren man kasar domin inganta shi kakakin jam'iyya mai mulki a afirka ta kudu ya zargi gwamnatin amurka da laifin kalubalantar zababbiyar gwamnatin kasar su duk ko da yake dai wakilai daga bangarorin kasashen biyu sun yi watsi da zargin furucin kakakin jam'iyyar ta anc zizi kodwa ya biyo bayan wani labari ne da jaridar karshen mako ta british sunday times ta buga na cewa ma'aikatar leƙen asirin cia da ke amurka ko na amurka ta taimaka wa gwamnatin wariyar wajen kama nelson mandela a shekara ta 1962 rahoton da ya gutsuro maganar wani marigayi mai ritaya a ma'aikatar ta cia ya ce amurka ta kalli marigayi nelson mandela a matsayin wani mai goyon bayan 'yan ra'ayin gurguzu mandela dai sai da ya shafe shekaru 27 a gidan yari kama daga gwamnatin wariyar launin fata zuwa kan da waɗanda yake adawa da su a siyasance an kuma zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa baƙin baƙar fata na farko a shekara ta 1984 kurwa ya faɗa wa kafofin yaɗa labaran cikin gidan ƙasar cewa har yanzu ma'aikatan koko ma'aikatan leƙen asirin cia suna liƙe da su suna wato eh, suna taimaka ma masu son canjin gwamnati a ƙasar muryar amurka ta so jin ta bakin mr zizi amma ya ƙi ɗaukar wayoyin da wato wayar lokacin da aka kira shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka da ke washington dc wata kungiyar kallon kurilla a birtaniya masu suna global witness sun saki wani rahoton da ya bayyana cewa fiye da dala amurka 950 ne tare da wasu kudade ake zargin ana ba da cin hancin su ko kuma aka ba da ga wasu jami'an kasar liberia wanda ya ce wani kamfanin da yake zaune a birtaniya ne na haƙar ma'adanai ya ba da cin hancin kudaden da suka hada har da lauyan suna na kasar ɗan kasar liberia vani shaman kamar yadda rahoton da aka yi take aka wa da mayaudara ya nuna tare da shahadar cewa an biyo bayan wannan abu da bincike kamfanin stable ya nuna yana son samun kwangilan ma'aikatar walozigi yaron da ke ore wanda shaman din ya shige gaba ya kuma bayyana cewa matukar suna son su samu wannan kwangila sai an sallami wasu daga cikin mutanen kasar wato manyan gwamnati kenan sun ce ya faɗawa kamfanin na stable cewa dole sai an ba da wasu kuɗa kudade manyan kudaden da kuma suka bayyana cewa takardunsu sun gano cewa sun an ba da kudin inda aka rubuta an biya big boy 1 da big boy 2 wato ana nufin babban yaro na daya da babban yaro na biyu ba tare da kama suna ba wani jonathan gant na kungiyar ta global witness ya ce kungiyarsa na nan akan bakan rahotonsa ba tare da canzawa ba 'yan takarar neman shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton da bernie sanders sun jaddada maganar tattalin arzikin kasar nan a ƙoƙarinsu na yaƙin neman zaben jihohin oregon da kentucky a talatar gobe to labaran duniya ka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara da zafafiyar muhawarar nan da aka yi a Majalisar Wakilan Najeriya a yau din nan kan ƙarin farashin mai da gwamnatin Najeriya ta yi. Madina Dauda gare ki. NNPC and so how would the current situation be different? We've talked about nomenclature, we've talked about semantics, deregulation, liberalization. Well, here's one for you. Because members have asked and the public have asked, why would you deregulate and cap at the same time? How about protective deregulation? Yadda aka yi muhawara kenan tare da yi wa ƙaramin minista a ma'aikatar man fetur Ibe Kacuku tambayoyi a wani zama na musamman da majalisar wakilai suka gayyace shi akan ƙarin kuɗin man fetur da a da ake sayar da lita ɗaya naira 86.50 kobo hamsin zuwa naira 145 a matsayin kuɗin lita ɗaya Baban gida Ibrahim dan majalisar wakilai ne. Wannan karin kuɗin mai da aka yi mutane sun ji shi ne ta sama. A matsayin ku ba a tuntube ku ba? A a shugabannin mu an tuntube su. Kuma tunda an tuntube shugabannin mu kin ga an tuntube mu. A kuma su shugabannin su suka yi tunanin cewa to ya kamata a zo a yi ma sauran mambobi bayani a kan abin da ya faru kuma kamar da ka sani shi karamin minista na fetur ina ganin eh, ya kowa cancanta ya zo ya ma majalisa bayani shi yasa aka ce ya zo gaito su a matsayin shi na kwararre ya ma membobi bayani cewa me yasa gwamnati ta dauki matakin da ta dauka game da karin kuɗin mai kun gamsu da bayanansa a mun gamsu da bayan shi saboda a kasar tana cikin wani yanayi wanda dole ne wata sa'a sai an rika dauka matakai masu tsatsaura matakai saboda a samu kwanci hankali a gaba To sai dai duk da adawa da jam'iyyar PDP ke yi, Honorable Solomon Awinawi na jam'iyyar PDP daga jihar Bayelsa ya yi nazarin zaman inda ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka. We are not trying to do this because of a party issue, we are supporting it. Duk da cewa ni dan adawa ne daga jam'iyyar PDP, amma ina cikin masu goyon bayan janye tallafi akan albarkatun man fetur saboda kudaden na tafiya aljihun mutane ne kalilan ina mai ba shugaban kasa shawarar ya yi amfani da kudaden da zai samu wajen cika alkawalan da ya yi wa 'yan kasa an yi taron majalisar a idanun comrade nasiru kabir mai magana da yawun kungiyar kwadago amma bangaren jo ajiyero ya nuna gamsuwarsa da bayanan minista kaciku sannan ya kara da cewa su ba za su taba shiga yajin aiki akan wannan karin kuɗin musamman ba. Uh, mun lura cewa wasu wato 'yan kungiyar kwadago wato 'yan siyasa suna amfani da su don cimma wato biyan bukatunsu wato na siyasa. Wanda mu a gaskiyar magana gefen Jo Ajero mun daɗe muna wato alhenin abubuwan da ke faruwa nan kungiyoyi in baki manta ba muna fa maganan ƙarin albashin ma'aikata ne. me yasa ba mu tsaya maganan karin albashin ma'aikata ba alhalin shugaban kasa ya ce ya yi karin nan ne ba da manufan ya cutar da wani kai wahal da wani ba ya yi ne saboda manan ya wadatu a kasa kuma a samu a aiwatar da ayyukan da aka wa mutane alkawarinsu inda gaske ne mun kungiyar kwadago ne kuma muna kishin talakawan najeriya tun da aka ce dan talaka za a yi sai mu tsaya mu ga me za a yi madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a gaishe ki sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na hirar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sallallahu Ido kan ƙoƙarin da ake yi na haɗa kan ɓangarorin PDP ƙarƙashin Sanata Alimadu Sharif da Farfesa Jerry Gana a gabanin babban taron jam'iyyar da za a yi a jihar Rivers ranar Asabar mai zuwa inda tsohon gwamnan Sallallahu Ido ya ci gaba da cewa. Abu ne za a fitar takardar ƙasa amma sai na shekara uku nan gaba ba a yanzu ba da an fitar a yanzu da ake ce da an ce yanzu ga dan takara wa dan arewa to sai ce ga dan ga jami'a wani dan kudu so magana shine me za a ba arewa yanzu jami'ar ta ginu ta yi kwarjin ta yi karfi wanda za samu karfin goyon bayan da yake idan dan takarar zai ci zaɓe. saboda haka ina ganin tunda su manya ne su gane cewa jami'an nan a cikin shekara shaidu nan takara masu wasu sun yi ministoci wasu sun yi gwamnoni wasu sun yi ambassadors sun yi mukamai iri-iri saboda haka su ba dama cewa yadda su ma Allah da masu kawo mukamman nan a PDP su ba da gudunmawa masu zuwa nan ga su masu wannan mukamman nan amma ba su je ba su zama zaɓen su an yi taron an fi shugaban zaɓen su ba su ce ba su ba dukkanin su nan kowa an je mazaɓin an yi taro ba su ce ba su ba an je mazaɓin kuma su an yi taron jam'iyyarsa bai ce bai yadda ba an je jiya an yi taro an fi shugaban jam'iyyarsa bai ce bai yadda ba an zo an yi nazo saboda haka a zo a waye gari a kuma gefe ɗaya ba da ne saboda haka kawai sai ya kuri a matsayin iyaye alhamdulillah yanzu pdp yanzu kowa ya gamsu cewa ita ce jami'in najeriya saboda haka ta fara karfe a yanzu taron da aka yi dutse kaga aka yi shi ko ina ta kama gadan-gadan To daga batun siyasa kuma sai na tallafi inda a Maiduguri matar hafsan hafsoshin sojin sama hajiya Hafsat Abubakar Sadiq ta daunayoyin koya ma matasa sama da 150 sana'o'in hannu iri-iri. Haruna Dauda gare ka. uwar gidan babban hafsan sojojin mayakan sama na najeriya hajiya hafsar sadiq abubakar ta ce dole ne su ba da tasu gudumawa wajen taimakawa matan da suka rasa mazajen su a filin daga da kuma samarin da ke tasowa wajen koyar da su sana'o'i daban-daban na su masu zamo masu dogaro da kai nan gaba uwar gidan ta dai bayyana hakan ne lokacin da suke kaddamar da wani shiri na tallafa wa mutane 150 a makarantar kimiyya na ramad da ke garin maiduguri ta ce yanzu hakan sun zabo matan da suka rasa mazajen su a filin daga da ma wasu ɗalibai da suka haɗa hada da samari da 'yan mata wanda za a koyar da su sana'o'i kamar na gyaran gashi da aikin kafinta da aikin koyar dinki da aikin gini da koyon karatun kwamfuta da dai wasu sana'o'in na daban da za a horar da waɗannan mutane cikin sati shida don su zamo masu dogaro da kai su kuma horar da wasu masu tasowa nan gaba gama dai ƙarin bayani da hajji hafsat ɗin ta yi ma manema labarai matasa da kuma mata su da bukatan da zai tallafa musu shi To koya mutanen da aka ɗauki nauyin nasu ke ji game da wannan taimako? Za mu ce za mu gode mata da farko da wannan progress ta bamu ko dama da ta bamu na yin wannan aikin. Dama kana karatu a wani wuri ne bayan ka gama sakandare ko kuwa? a yanzu ma haka dai na factory ne kasar Maiduguri kuma zaka samu wannan karin ilimi na kwamfuta insha Allah to Allah ya taimaka kwarai da gaske suna na Shafi'u su a gaskiya na farin ciki da kake mu na wannan karatun da zamu yi don taimakon kanmu da kanmu da kuma yan uwanmu ga ni ba ilimin kwamfuta ne ba ina neman ilimi ne na aikin hannu wanda ya zan aikin karfe karfe ma'ana aluminium work to suna na dawa ne me zaki koyar me za ku koyar da ku nan tailor ne ni aikin dinki ko eh to me sunan naka Ibrahim Amesu kai me zaka koya na carpenter kana karatu a wani wuri ko ina karatu a Ramat kai ba karamin da ina ji wajen saboda zai taimaka mana sosai a wajen karatu mu sunana Hadiza Adam Bulama ah, ni zan koyi interior decor wato aikin gyare-gyaren gida kenan gyare-gyaren gida nake so zan koya koya ma youth wanda suke tasowa su ma su san yadda za su gyara gidajensu da environment da za su shiga general fata dai shine lasa waɗannan mutane su amfana da abin da aka horar da su na su ma su amfanar da na baya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ta gaida ɗan mutan biyu bari mu koma gefe guda yanzu aliyu mustafan sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za a ji cewa a karon farko a tarihin ta hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta naɗa mace a matsayin sabon babban sakataren ta kuma yar afirka ce kuma mu mun ji daɗi da yake ma yar afirka ce saboda babu dan afirka ɗaya da ya taɓa rika irin wannan mukami daga jamhuriyar niger garin birnin kwanni bai sha da daɗi ba shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ya ce zai je najeriya ko me zai kai shi daga nahiyar turai kuma barcelona ta lashe kofin gasar la liga ta kasar jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni to bari mu fara da abin tarihin da yake shirin faruwa ko ma ya riga ya faru inda hukumar kwallon kafa ta duniya a karan farko tun da aka kafa ta shekaru da yawa da suka wuce ta naɗa mace a matsayin babban sakatare ta koma ga takarda kuma da aka naɗa din ba baturiya ba ce 'yan afirka ce ko ba wata bace ila fatima samba samura wacce 'yan ƙasar senegal ce wacce kuma za ta gaji kujerar tsohon sakatare da ruwan valki wanda aka hana shi taba kwallo har na tsawon shekaru goma sha biyu bayan da aka same shi da laifin hana ita dai wannan malama fatima samura yar shekaru 54 da haihuwa ta share shekaru sun fi 21 tana yawa majalisar ɗinkin duniya aiki kuma allah ya kai mu cikin wata mai fita na yunin nan za ta je ta ɗare sabuwar kujerar nan tata shi kansa shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato gianni infantino ya ce fatima ta cancanci wannan mukami domin ta sha nuna ba ɗaya ba biyu ba cewa tana da kuzari da ilimin ja gaba da jagoranci wajen wato na ƙungiyoyi sannan kuma ta sani da ake a canja ƙungiyoyi din domin su yi aiki da kyau to shi wannan sanarwar da aka bayar na nada fatima a matsayin wannan wato mukami din wanda aka bayar a lokacin babban taron ita fifa da aka yi a birnin mexico city wato shine kammalar aikin da aka fara na wa ita wannan hukuma ta fifa kwaskwarima bayan da ta daɗe tana fama da cici kuci na mundahana na cin hanci da rashawa da ya faru a karkashin wasu shugabanninta da suka hada hada tsohon madugun nata sabuleta shi dai sabuleta wanda tun shekarar 1998 yake jagorancin wannan hukuma din ya sauka ne a bara kuma da kashe aka dakatar da shi har na tsawon shekaru shida daga yanzu wasu harkoki na kwallo saboda mandana ta cin hanci da rashawa din to ita fatima samura din wacce sai an ƙara jaddada ko kuma tabbatar da binciken da ake akan ta kafin wannan mukamin nata tabbata yanzu haka tana najeriya tana wa majalisar ɗinkin duniya aiki kuma an ce tana jin yarika har guda hudu wanda za ku ji su nan gaba kaɗan ta dai fara aiki da ita majalisar ɗinkin duniya ne tun a lokacin da ta fara wa hukumar abinci ta ita majalisar ɗin a rome ta ƙasar italiya shekara 1995 aiki kuma tun lokacin yake zama wato ambasada ko kuma jakadiyar ita fifa din a kasashe da dama da suka hada da kasashe guda shida na afirka cikin su da najeriya to muna da mutane kan wannan naɗi da aka yi daga can najeriya din tsohon ministan wasanni na najeriya alhaji bala bawa kawoje ya ce saboda cin hanci da rashawa da ya yi wa hukumar fifa katutu ne ya sa shugaban fifa Giyani infantino ya zaɓo fatima samba diop samora aka bata sakatariya janaral ta fifa don ta taimaka mishi alhaji Bala Bawa Kawoje ya furta hakan ne a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. Saboda cin hanci da rashawa ya yi yawa yana neman mutane waɗanda suke nagari waɗanda suke za su taimaka mishi wajen aiki shi. Shi yasa ya tsamo a Fatima Sanora ya fata wannan aiki. Kuma ina kyautata zato lalle Fatima za ta kawo saninta wajen hanyoyin irin aikin nan da taimaka ma shi Infantino don samun ci gaba wajen aikin nan nashi na zama shugaban FIFA. Wato a takaice dai kana ganin cewa ta dace mu wannan mukami. Kwarai da gaske ba ko kaɗan ba kuma mu mun ji daɗi da yake ma yar afirka ce saboda babu dan afirka ɗaya da ya taɓa rika irin wannan mukami a ita fatima yanzu a matsayinka ta zama yar afirka tana wakiltar mu duka ƙasashen afirka a fisa saboda haka duk ya kamata mu ba ta goyon baya mu mata addu'a da mu cin matsala ta kawo ci gaba wajen wannan sabon aikin da aka ba. a naka gani dami dami aka yi la'akari da shi kafin a bata wannan mukami. na farko fatima dai ta sa shekaru da dama wajen aiki wanda ya kamanta da wannan aikin da aka bata ta yi shekaru fiye da ashirin a united nations tana aiki sannan kuma an ba ta takardun yabo daban-daban na shugabanni daban-daban waɗanda suka shugabanci wannan ma'aikatar to kaga fatima cikin shekarun nan da ta sa kuma samun yabo daga ayyuka daban-daban da ta yi ya nuna cewa zaɓen nan da shi infantino ya yi ya yi sai da ya yi bincike ya binciki maza ya binciki mata kuma daga ƙarshe ya ga cewa fatima samora ita ce ta dace ya kawo kawo ta ba ta wannan mukami don kawo ci gaba kuma zaman lafiya na san ba ita ce kaɗai mace a cikin hukumar fifa ba tana da wani bambanci da sauran mata da suke aiki a cikin wannan hukuma ta fifa ita ce gaban kowace sauran matan da ke aiki a fifa ita ce kan gaba daga shugaban fifa sai ita saboda haka babu wata mace wadda ke aiki a fifa wadda ta kai ta mukami yanzu kana ganin cewa lokaci yayi da ya kamata a ba mace ministan wasanni ko kuma ta rika wani mukami kamar irin na koci a Najeriya ko ko a cikin kasashen Afirka? To a kan gaskiya mata ba aikin da ba su iya yi ba. In ma aka ce za a ba mace ta zama minista ta wasanni a Najeriya wallahi zan yi na'am da haka saboda na san mata ma dai ba baya suke ba. Tun da kuma suna da hazaka ya kamata a ci gaba da ƙara ba su goyon baya saboda yanzu idan kai la'akari yadda mulkin duniya ma ke tafiya gaba ɗaya kasashe da yawa yau din nan shugabanninsu mata ne. Fatima Samba Diop Samora 'yar asalin ƙasar Senegal tana da digirin digirin girgir a fannin hulɗa ta ƙasa da ƙasa. Kana tana jin yaren Faransanci, Turanci, Spaniyanci da Italiyanci. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. to gaishe ka san da aiki to a hali yanzu kuma an ce bayan ganar da suka yi a can wajen taron da aka yi na hukumar kwallon kafa ta duniya din a birnin mexico city din shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya gianni infantino an ba da sanarwa cewa yana shiri zai je najeriya ya kawo ta ziyara ta musamman ba wani ba da wannan sanarwa ba illa takwaransa na najeriya din wato amaju phoenix wanda ya ga manema labarai a ƙarshen makon nan da muka baro cewa ita wannan ziyara wacce ba a sa ranar yin ta ba illa an dai ce cikin makonni masu zuwa nan gaba za ta faru ne kuma in shi shugaban fifa ya zo zai abubuwa da yawa da wanda suka hada da kai ziyarar ban girma a wajen shugaban najeriya din muhammadu buhari to amma wasu rahotanni sun ce wannan zuwan da shi shugaban hukumar kwallon kafa duniya zai a najeriya ba wani abu zai kawo shi ba illa domin ya zo ya kokarin gyara tangarɗa da barakar da ta faru a cikin hukumar kwallon kafar najeriya inda ake rikici tsakanin shi phoenix da giwa kan harkar shugabancin ita hukumar kwallon kafar ta najeriya din wanda in ba su yi hankali ba yana iya kai ga ita fifa din ta kwadawa najeriya hamarta to bari mu tsaya kasashen ƙetare mu ji mu ya faru a ƙarshen makon nan a filayen ƙwallon ƙasashen turai kuma za mu fara ne daga ƙasar spain inda ƙungiyar barcelona ta lashe kofin gasar la liga ta ƙasar bayan da a ƙarshen makon nan ta doke deportivo da ci biyu da nema a wasan ƙarshe ta rufe gasar ta bana wanda ya bada nasara da ta samu karo na biyar a jere wasan na ƙarshe ne dai ya tantance da zakarun gasar bayan da aka ɗauki ɗan lokaci maki ɗaya ne tal ya bambance tsakanin barcelona da real madrid da kuma atletico madrid real madrid ce ta karkare a ta biyu atletico madrid ta uku yayin da villarreal ta karkare a zaman ta hudu a tebur a ingila kuma bayan lashe kofin gasar premier tun a makonni biyu da suka gabata da kungiyar leicester ta yi an kammala gasar ta bana ne a jiya lahadi inda hankali ya karkata a kan fafutukar karewa a kungiyoyi hudu na saman tebur domin samun shiga gasar zakarun turai wato champions league inda arsenal wace ta yi galabar doke aston villa da ci hudu da nema ita ce ta karkare a ta biyu a gasar ta premier inda ta Turai tottenham wacce a da ita ce ta biyu sakamakon kashin da ita ko tottenham din ta sha a gidan newcastle da ci biyar da ɗaya to amma kuma tottenham ta koma ta uku ne yayin da manchester city ita ce cikon ta hudu a saman teburin gasar a kasar italiya ma bayan da tun a makon da ya gabata ne juventus ta lashe gasar serie a ta kasar napoli ce ta karkare a ta biyu a teburin gasar roma ita ce ta kasance ta uku yayin da inter milan ta karkare a ta hudu murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, nigeria to gaishe ka murtala labari mu je jamhuriyar niger inda aka ce bata yi wa babban kungiyar kwallon kafar birnin kwanni kyau ba a ƙarshen makon nan garin birnin Kwani bai sha da daɗi ba a wasan da asbk ta birnin kwanni ta yi a ranar asabar ta gabata a stadium na birnin tawa hedikwatar wannan jiha a kwamɓalar neman cancantar wakiltar wannan jihar a wasan ƙasa na neman ɗalewa a rukuni na ɗaya league one na wasannin kwallon kafa na jamhuriyar niger a ce cewar ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ta ISCBK ta birnin Kwanni cinda aka yi musu a birnin tawa ɗaya da nema ya da zo ne in ji Alhaji Hamza Musa. To balo ce ka san balo babu da ba ta kasance dole in ka ta ka plasma su kansu da kamar mayar kulabkin ne yanzu a tawa za suna da ƙarfi suna gida kuma bi da ya zo kuma a tutan baluwar da da yaran mu su kai da mi da shi rashin sa'a na sai in ka mutum ya da nasara bisa a gare ka babu da ka yi tunda a balo ma a can mun hisu kuma da ratan okazam to defect in ta zo babu da za a yi sai dai duk da cin da kungiyar as adar kusan ta birnin tawa ta yi wa zakarun na birnin Kwandi, suna matsayinsu na biyu yanzu haka a wannan rukunin inda kungiyoyin za su sake fafatawa a ranar laraba mai zuwa idan allahu ya kai mu a zagaye na biyu na wannan tankaɗe da rairaya na wannan jihar kuma wasan sake haɗewa na biyu a wannan kwamɓalar da kungiyoyin guda biyu za su yi za su yi shi ne a garin birnin kwanni da haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar tuwa gaishe ka haruna mun gode mun kuma godewa hassan tambuwal a birnin badun da murtala faru hussein a sokoto kan rahotannin da suka aiko mana nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasanni wannan mako sai wata litinin allah ya kai mu ni ne aliyu mustapha sokoto a washington To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yancin 'yan jarida na ci gaba da huskantar cin zarafi a ƙasar Turkiyya. Na baya-bayan nan shine hukuncin ɗauri da aka yanke wa kan Dundar, babban editan jaridar 'yan adawa ta Kumhuriyat da kuma babban edita mai kula da birnin Ankara, Adam gul bisa zargin cewa suna tona asirin hukuma. kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka john kirby ya bayyana damuwansa akan hukunce-hukuncen rashin gaskiya da kotun turkiya ta yi inda ya kira ga hukumomin kasar da su agaza wa 'yan jarida masu zaman kansu da waɗanda doka ba ta hana su yin aikinsu ba saboda muhimmancinsu wurin karfafa demokaradiyya da kuma wayar da jama'a a halin yanzu kungiyar 'yan jarida masu zaman kansu ta kasar Turkiyya, ta fi da wani rahoto na watanni ukun farkon wannan shekarar 2016 wanda ya bayyana kimanin 'yan jarida 174 ne aka tilasta suka bar aiki wasu kuma aka sallame su kazalika aka ɗaure wasu 'yan jarida 28 da kuma wasu mawallafa goma haka kuma cibiyar amurka mai rajin kula da walwalan al'umma ta freedom house a cikin rahotonta na wannan shekara ta 2016 ta ayyana turkiya a matsayin kasar da ba ta da 'yancin faɗan albarkacin baki har ma ta baiwa ƙasar maki shida wanda ke nuna ana samun ci baya a harkar 'yancin kafafen labarai a matsayin mu na abokan turkiya kuma ƙawaye na nato mista kebi ya ce muna kira ga turkiya da ta bi ka'idodinta da kuma tsare-tsaren kungiyar turai ta osce waɗanda suka hada da cewa duk ƙasashen da suka aminta da yin aiki da ka'idodin demokradiyya da kiyaye tsari da sakarwa sashen shari'a linzami ya aiki kuma ta ba 'yan kasar daman cin moriyar 'yancinsu na faɗan albarkacin bakinsu. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaishe ka yanzu kuma ga Usman kabara ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. ta gaishe ibrahim man fetur inda najeriya take samarwa ya yi kasa da kusan kaso 40 sakamakon ta da kayar bayan yan neja delta da ke kai hare-hare kamar yadda karamin ministan mai emmanuel kwachuku ya bayyana ya sanar da haka ga manema labarai a zauren yan majalisar wakilai a yau litinin inda ya ce yanzu samar da gangar man da aka saba yawanta ya kai miliyan biyu da dugu biyu a rana to ya koma ana samun miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ne kawai a rana kuma bisa kan dala amurka talatin da takwas a farashin kowace ganga kakakin jam'iyya mai mulki a afirka ta kudu ya zargi gwamnatin amurka da laifin kalubalantar zababbiyar gwamnatin kasarsu duk da yake dai wakilan daga bangarorin kasashen sun karyata To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Kafin yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalan marigayi Alhaji Rabu ɗan gwangwan da ke unguwar sabuwar dakata Kawaji ta cikin birnin Kano. wanda ya rasu ranar juma'ar da ta gabata allah ya rahamshe shi yanzu a madadin usman kabara da ya taya ni gabatarwa da mr dan da ya haɗa mana sautin da injiniyan mu ni ku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu